Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe ya tsallake rijiya da baya bayan wasu 'yan bindiga sun buɗe wa matafiya wuta a hanyar lafiya zuwa konga lamarin da ya kai ga rasa rayukan 'yan sanda shida. Bayanai na nuni da cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya talata a wurin da ake kira Many Have Gone, wato da yawa sun tafi, A cewar wani ganau da ya bukaci sakaye sunansa ya ga gawarwakin 'yan sanda shida da maharan suka kashe. Abin da na gani wa ido na kawai sai da mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna hanyar zuwa lafiya ne daga Konga. To sai muka zo muka tare da mun zama tare da wani ainihin abin bakin ciki ko amurobas ne ko kidnappers ne da kayan soja a jikinsu. To shi motar da gwamna daga can kasa ya ga motoci suka tsaya sai aka ce wai mota biyu zai su kirarin hanya wani suna kan dutse wani suna kasa sai su ci gaba da bude ma ainihin kongo na da na wuta zawon suna kokari su mai da martani sun je sun sha karfin su gaba da baya suna wuta kawai darkin na din aka fitar da shi a cikin mota aka juya kwana da shi zuwa zuwa lafiya bindigan ma polisa wanda sun kwakwace ma wanda suka kashe su sun kwakwace diddigogin haka sun sake suna hawa kan dutse din nan suna koma daga wannan lokacin gagawan polisawa a kasa to amma mutane nawa ka gani sun rasu polisawa guda shida ne akwai wanda aka ji musu ciwo amma gawan da muka gani guda shida ne gawan polisawan da aka aka saukar da su guda shida ne amma yawanci suna kwanciya a kasa yawanci kuma sun shiga jeji ba za mu san me adadin abin da ya faru ba Wani kenan da shi ma ya tsallake rijiya da baya a wurin da mahara suka tare matafiya a kan hanyar lafiya. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya tabbatar da aukuwar lamarin. Barayi ne wato suka tare hanya daga Nasarawa gwanzu a Kwanga mm. kuma dai akwai mutuwa amma dai a halin yanzu bara mu san mutane nawa ne suka rasu ba gaskiya mm. kuma ba wai ana targetin shi jikiti gobano ba ne a marayi ne suka tare hanya kwamishinan yan sanda ya je wurin kuma ya bada oda ma komanda ta na kolin mobile ko zamu da yake a kwanga da kuma area komanda na a kwanga duka su tabbatar cewa wannan hanya din babu wani makamancin abubuwa da suka su sake faruwa kamar haka saboda tabbatar da tsaro da kuma lafiyar al'umma. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa kenan Ismail Usman. Mataimakin gwamnan na jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabede na kan hanyarsa ne zuwa Abuja don rantsar da sabbin ministocin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.